malam ina kyautata zato da izinin Allah masu saurari da su manta da asalin dalilin abin da ya janyo wannan munazarar ba. Abin da ya janyo wannan munazarar a karatu fa na yi na ce mun rabu da shi a ausul na addini ta ɓangaren shika-shikan musulunci da ɓangaren rukunin imani shi kuma yake a'a ƙarya ne ba haka ba ne sannan sai ga shi yanzu yana ikirafi da bakinsa cewa abin da ya raba mu da su shine wannan imamancin ayatul taqrir da ta magana akan ta zan zo kanta da izinin Allah zan baka amsa domin ka faɗi maganar cewa in inna ma alhasru ne wal qasru ka yadda a lokacin mutum biyar annabi ya saka a cikin mayafi a lokacin ba Jafar Sadiq ba Ali Zainul Abidin sha ɗaya har zuwa na mahadi amma kan yadda cewa suna cikin wayanda abin ya shafa idan al'asir ne wal fasr ya tsaya kan mutum biyar sai ina ka saka raguwar wannan ba shi bane maudu'in mu nan ba ka amsa maganan khalifancin Allah subhanahu wa ta'ala da yace ya sanya annabi Dawud a Qur'ani ya ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil tare da khalifancin annabi Dawud a wajen ku fa bai kai khalifancin wato sayyidi Ali ba da 'ya'yan shi a wajen ku khalifancin sayyidi Ali da ƴaƴan shi ya fi khalifancin Annabi Dawud amma mun samu na Annabi Dawud da Allah ya faɗa a Qur'ani amma na sayyidi Ali da ƴaƴan shi babu a Qur'ani a wannan shine dalilin da muke nema a littafin Allah ku kawo mana sannan maganar ka da ka faɗa ka ce wai babu saɓani tsakanin mu da ku farko a su na addini na ce ai wannan imamancin na daga cikin dalilan da suka raba ku tsakanin ku da musulmi ina so duk mutumin da Allah ya bashi hankali ya yi tunani idan Allah ya turo annabi ya zama to baka yadda da annabcin shi ba ka kafirta sai aka ce ga wani abu yana gaba da annabta sannan kuma kai karyata shi kuma kana cikin musulunci wannan renin hankali ne wannan renin hankali ya girmama kwaran gasken gaske to na kawo ruwaye a cikin littattafan ku na tabbatar da wannan matsalar a cikin maganganun ku da littattafan ku ga wannan littafin naku da na kawo itikadul mala'ika bi imamiha ali hatta mala'iku suna da kudirin cewa fa wato ali bin abi talib imam din su ne na kawo cewa kun faɗa a littafin nan kun ce hatta annabi karkashin wannan maganan wa tsifuhum innahum mas'ulun kuka ce Allah ya ce ku tsayar da su bamu mu tambaye su kuka ce za a tambayi mutanen duniya an wilayata ali bin abi talib فقال له نعم ومحمد رسول الله يسأل عن ولايته manzon Allah ma Allah zai tsayar da shi ya masa tambaya akan imamanci sai ya ji Ali فقال له نعم سيتي إيه ومحمد يسأل عن ولاية علي بن أبي طالب هر النبمة في الله يا سيد بشيا ما يتنبأ أكن إماما في سيدي علي sannan ga ruwaya da kuka sake kawowa daga abi sayyid al-khudri kuka ce ya faɗa karkashin wa tifuhum innahum mas'ulun kuka ce an wilayata Ali bin Abi Talib yas'adu Allah ta'ala abu. duk wani annabi idan aka je lahira Allah sai ya tambaye shi wa mala'ikatahu wa ibadahu jami'an an wilayatul imam Ali li'annaha wajibatun domin ita wajiba ce alal khalqi ajma'ina akan halittu gaba gida to yanzu nassi nake so ka kawo mu na annabi Dawuda inda za mu ɗauka cewa ma daga gaske khalifanci yana game da annabta na shi ya faɗa na annabi Ibrahim da za mu ɗauka haka ne na shi ya faɗa ballantana ma Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa ba a Qur'ani mu a aqidar mu ta musulmi daga cikin abin da ya raba mu da ku mu mun da annabawa sun fi kowa daraja a gurin Allah duk wani mutum wanda ba annabi ba kasa yake da annabi gurin daraja za ka yau da wani da sunan sunna zai fito ya kalli abubakar siddiqu ya kalli umarul faruku ya ce daidai yake da annabi ba wai ya fi annabi ba na rantse da Allah a aƙidar mu ta musulunci da muke bauta ma Allah da ita mutum ya fita ya bar addinin musulunci waccan ayar da kake ta kawowa waje Allahum a immatan ya haduna da amrina ka sake komawa cikin suratul anbiya'i ai tun daga farko da annabi Ibrahim annabi Musa da Haruna Allah ya fara magana yace wala qad atina Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa bushra lil muttaqin yace da ya gama sai ya zo maganar ainihin wato annabi Ibrahim kan shi yake wa laqad atina Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimina bayan da yayi magana ne da annabi Ibrahim sai ya zo magana da ɗan shi cewa wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin sai wa habna lahu ishaq wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin sai wa ja'alnahum su annaba mun sanya su a immatan wato shugabanni waɗanda ake koyi da su ya haduna bi amrina wanda suke shiruwa da umarninmu wa auhayna ilaihim kaji ne umarnin da Allah Allah ya musu wahayi ya musu wahayin fi'il alkhairati wa iqama salati wa ita az-zakati wa kanu lana abidi yaje cewa walu an atinahu hukman wa ilma wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith innahum kanu qawman fasiqin da ya gama ya zo ya magana annabi nuhu wa nuhan iznada min qabl fastajabna lahu fanajjinahu wa ahlahu min al-kadhib al-azim da ya gama ya zo ya magana annabi dawud da sulaimana wa dawud wa sulaimana idh yahkumana fil haras idh nafashat fihi zalm al-qawm wa kunna li hukmihi shahidin bayan da ya gama ne ya zo ya magana wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani anni massani yadur wa anta arhamur rahim da ya gama ne ya zo ya wa isma'ila wa idris wa dhal kifl kullu min as-sabirin da ya gama ne ya zo yi magana na biyu ne wa dannun idda hada mugaribin fadanna Allah na kadara alaihi ya zo yi magana akan annabi zakariya ya yi magana akan annabi yunus wa dannun idda hada mugaribin fadanna Allah na kadara alaihi fanada fi zulmat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin da ya gama ya yi magana wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni tabda wa anta khairul warithin Allah madaukakin sarki yake fastajabna lahu فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زهدا سيت انهم كانوا يسارقون في الخيرات ويدعون لنا رغبة ورهبة وكانوا لنا كاشفين kuma mu abin da muke magana fa imamanci akwai bambanci tsakanin a baka ka zama imamun ne ba shaukati kana da sojoji da yan sanda da waye da waye a hannunka da kuma imamanci na ana koyi da kai a cikin addini akwai bambanci da haka ni yanzu dan ana koyi da ni a cikin addini ba shi yake nuna cewa ba ni shugaba ne da na zama imamin za shaukatin ina so idan irin wannan imamancin kake nufi Allah ne zai naɗo daga sama ya ce ga wanda zai shugabanci ka faɗa min annabi Ibrahim wata ƙasa ya mallaka a duniya kuma suwaye gwamnonin shi suwaye shugabannin shi dan ku rikicin da kuke cewa kuka yi Allah ya naɗa Ali bin Abi Talib da 'ya'yan shi ne sai sahabbai suka kwace shugabancin shi yasa duk mutumin da yake da hankali hankalinsa bai samu matsala ba ya Allah zai faɗa ya ce qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u Allah ya naɗa wani ya ce yayi sahabbai su koma gefe su naɗa Abubakar da Umar da Usman daga ƙarshe a kare naɗin Allah naɗin Allah bai ba naɗin sahabbai ne wannan hasha wa kalla da haka abin da nake bin ka bashi yanzu ina buƙatar ne tun da dai abin nan yana gaba da annabci ne ka kawo min nafsi sahihi a Qur'ani waɗanda kuke faɗa mutum goma sha biyu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya naɗa su ta yadda in yadda da imamancin su yana gaba da annabta wanda bai yadda da annabta ba ya zama kafiri ya ko wanda bai yadda da abin da ke gaba da annabta ba wannan ne shi abin da nake bin kama shi kuma kamar yadda na faɗa na kawo cewa wannan mutumin Abdullahi bin Sabai shi ya kafa wannan aqida wacce ku ke kai wallahi duk mutumin da Allah ya bashi hankali in yi dirasar abin da yake addini ne na shi'a yanzu a duniya zai iya fahimtar kwaran gaskiyar gaske akwai tashabuhi tsakanin shi'anci da kuma yahudanci wajen tafi yadda abin da ya shafi ainihin wato al'amuransu mutane yanzu cikin abin da zan faɗa kafin in rufe da shi al'imam alfa zai iya cikin abin da ya faɗa yake cewa wa naqta'u mu ahlus sunna al-imam shine iyad bin musa bin iyad bin am al-yahsubi al-busti abu al wanda ya rasu hijira ta 544 yace wa na wa kadalika naqta'u haka nan muke yin yanke bi takfir gulatar rafida fi qawlihim da duk wani wanda ke wuce gona da iri cikin maganganun in shi a cewa innal a'immata afdalu min al-anbiya'i yace mu a aqidar mu ta sunna duk mutumin da ya zo ya kalli a imma isni a shari'a din nan yake san fa annaba yake to mun mun riga mun niyance ta wannan ba aqida ba ce ta musulunci kuma kudirce wannan aqidar na daga cikin abin da ke sa mutum ya fita musulunci maganar zaɓi na annabawa da kake ta magana ayoyi da dama Allah ya tabbatar da zaɓin annabawa cewa shi yake zaɓi wanda wancan matsalar ma shi yake zaɓi kuma baka taɓa ganin Allah ya naɗa wani annabi ya ce annabta ba daga ƙarshe don mutane ba su yadda da annabcin ba ya dawo ya sake cakuɗewa da su ya rayuwa da su koma a gefe Allah ne ya faɗa mana ya ce mana Allahu ya tafi min malaikati rusulan wa minan nasi Allah shi yake zaɓar mala'iku daga cikin mutane da kuma manzanni sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa a ayoyi da dama cewa shi yake yin ainihin wato zaɓin nan na ainihin wato manzanci kamar yadda yake wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum talut malika قالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولن ساعة من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم Allah ya faɗi cewa shi yake zaɓi. Malam Furan lokaci ya yi ne? Lokaci ka haka insha Allah. To shi kenan faddali ya ci gaba. Mun gode Sheikh Asadu Sunna. Ah, kuna sauraron mu kan Kibla FM sunana na Fuad Umar. Sheikh Asadu Sunna Arwa yau yana sai cewa wai a gwada a cikin Alkur'ani inda aka yi maganan wannan imamai goma sha biyu yana ta buga yana ta bugawa Sheikh faru kuma yana ta bugawa from another angle yanzu za mu zo mu shiga inda za su engage each other domin su yi magana each for 30 minutes 30 minutes so far sai sai yanzu ga za mu change gear mu shiga inda za su ah, wato mika ma junansu tambayoyi direct ina son ba ku mintoci guda biyu ku shirya tambayoyinku ya so ku mika majunan ku shi sa a yi wannan aiki yanzu nan ya so na kira sunan mutum daya ya mika wancan kuma ya kawo nashi a kibla fm muna da website shine www.kiblafm.com ku logon kan wannan website akwai resources da dama akwai kuma programs da za ku saulara da kuma contact details na kibla fm a bayan allah guda biyun ga sun disagree kuma suna approaching shi through debate ana kawo wato hujja a kafa amma you know yanzu za su shiga da za su engage each other directly tambayoyin na yanzu zai je direct kuma duniya za mu shaida an amsa muna tambayoyin ko ba yi yasa za su je one at a time su miko su in su miko tambayoyin a ba su mintoci goma goma su amsa tambayan da za su yi ma junansu bayan sun gama sa'annan kuma a su wani 5 minutes su rubat yanda aka ba su bayani in ya zaunu bai zaunu ba mun ji maganansu na san warakan ga suna shirye-shirye suna wato suna shirye-shirye tambayin da za su nita na san za su zama wani critical tambayoyi ne shi yasa bayan allah ga guda biyu yanzu za ku zo ku mika tambayoyinku in kun ba da tambayoyin kun amsa ma junanku za mu bude phone lines na ya so bayan Allah da suke sauraron mu kuma su zo su kawo nasu tambayoyi yana da very important domin suna saurara abinda a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ke fada da kuma abinda Sheikh Faru ke fada a shi yasa cikin magaganu su na san su rubuta wasu point da za su zo su zo su pushin ku ku kawo musu bayanat da yake kamar yadda nake fada wa'in gabanin allah ga in an so a musu tambayoyin a kawo tambayoyi masu zafi domin ya kamata su karatar da mu su ba mu amfanin wannan debate kar a zo musu da wani abu a taba su da za su shiga cikin karkashin gulbi na ilimin nan su kamuna wani abu da zai amfanar da mu to akan haka za mu bari yanzu shaika a wato asadu sunna ka mika tambayoyi guda guda biyar ka ba shek Faruk ya so ya rubuta su in ya rubuta mun ba shi mintoci goma ya baka hamsa in ka kuma in shi kuma ya kare za mu baka mintoci biyar ka yi magana yanda ya hamsa maka tambayoyin ya yi bai ba ya shiga ya ya ya bar wani abu da ya kamata ya fada duka cikin wannan mintoci biyar ne za ka yi magana kan sa'annan kuma mun yi mashek faru kuma haka shi kuma ya miko maka haka za mu shesa a insha Allah shek asadu sunna a mika wannan tambayoyin na zuwa ga shek faru guda guda biyar kuma tambayoyin kare a yi shi zama kamar wani magana kuma ne a'a a yi shi tambayoyi ne wannan lokacin tambayoyi na sake tambayoyi nan direct ya su rubuta ya amsa wato tambayoyi na bitimila sheik asar sunna bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ba'd tambayar da nake da shi malam fu'ad zuwa ga dan uwa malam faruk tambaya ta ɗaya shine kamar yadda ya faɗa da bakinsa cewa imamanci yana gaba da annabta nassoshin ƙur'ani nassoshi ne iri guda biyu akwai nassi wanda yake wato qat'iyyud dilala qat'iyyud subut idan an ce qat'iyyud dilala qat'iyyud subut shine nassin da ya tabbata daga Allah ko Annabi ba mai shakka sannan duk duniya musulmi suka yi ijma'i a nassa daya yanzu kamar Muhammadu Rasulullahi mun yadda cewa ma'anarsa ɗaya bai da wata ma'ana sai wannan to tunda imamancin nan yana gaba da annabci mun samu inda Allah ya tabbatar da manzancin annabi Muhammad kamar haka karara. To tambaya ta ta farko da nake da shi ina so ya samo min inda Allah ya tabbatar da imamancin a imma ba maganan kala inni ja'iluka nasi imaman ba a'a su a imma isne a shari'a inda Allah ya tabbatar da imamancin su wanda yake gaba da annabta karana ke zo wannan ita ce tambaya ta ta farko tambaya ta ta biyu da nake da shi a kansa wannan ayar da shi ya kafa hujja da ita akan cewa imamai na gaba da annabi na san Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da al-Imam Hassan da al-Imam sun saurari Qur'ani a gaban annabi kafin ni da shi su mu saurara a ina ne sai sayyidi Ali ko Hassan ko al-Imam Hussein suka yi istidlali da wannan ayar cewa suna gaba da annabawa ita ce tambaya ta ta biyu tambaya ta ta uku duk musulmin duniya sun san cewa wato al'imam Hassan annabi ya nuna shi ya ce ibni hada sayyidun wannan dan nawa shugaba ne kuma Allah zai sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyin musulmi na guda biyu masu faɗa da juna idan yadda su shi'a suke faɗa imamancin nan Allah ne ya naɗa to me hukuncin shi sai sayyidi Hassan da Allah ne ya naɗa shi yayi ya sauka ya ɗora mutumin da Allah bai naɗa ba wannan ita ce tambaya ta ta uku tambaya ta ta hudu da nake da shi a kan malam faruk ne. a cikin a'imma isne a shari'a ɗin nan guda goma sha biyu daga kan hassan wato ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda na biyu al'imamu hassan na uku al'imamu imamu tun daga kan na uku har zuwa kan na goma sha biyu ‘ya'ya ne na al'imamu Hussaini babu ɗan Hassan ko ɗaya, tambayar da nake idan an ce Allah ne ya naɗin a ina ya naɗa ‘ya'yan ban da ‘ya'yan Hassan su kaɗai ina buƙatar wannan dalilin a ina ne Allah ya naɗa ‘ya'yan Husaini su kaɗai babu ‘ya'yan Hassan ko ko kun saka su cikin la yanalu ahadiyar zalimina ne shi yasa ba su cancanta su shugabanci ba tambaya ta ta biyar da nake da shi akan shi ainihin wato malam faruk akan wannan ainihin wato kadiya ta ainihin wato khilafanci da yake ta kai komo ainihin wato a kanta shi tambaya ta ta ƙarshe wacce ita ce ta ainihin wato biyar wannan maganar da suka faɗa cewa za a tsayar da annabi za a yi masa tambaya akan imamanci ya faɗa min inda Allah a Qur'ani yace sai ya tsayar da annabi ya masa tambaya akan wannan imamancin wannan ita ce tambayar da nake da shi guda biyar assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatu mun gode shaika musa yusuf mai lakabi asadi sunna na kaduna ya miko tambayoyi guda guda biyar masu zafi wai yana son a bashi bayanat a amsa mishi su ɗaya bayan ɗaya to shek faruk ina ce duniya sun saurara an maka tambayoyin ina da imani ka kuma ka rubuta su kuma za ka ba da bayani A kan haka ka doki mintoci goma ka ba da bayani tambayin da aka mika maka bismillah masha Allah to Allah mun gode alhamdulillah da wayan ga tambayoyin da malam asadu sunna yi insha Allah za mu ba shi jawabai ɗaya bayan ɗaya cikin iko Allah tambayansa na farko wai mu kawo dalilin da ke tabbatar da wato eh, imama ya fi nubuwa kuma wai mu kawo aya karara cikin Qur'ani wato shi batun aya yau ba kenan bai ne nan ya tabbatar mana da cewa shi shi ma Qur'ani yun kenan domin su ma irin an irin fikiran su kenan ko mi shi gaji waya kawo aya karara to ni ma daga baya na mai tambaya ya kawo min aya karara yanda Allah ya nuna yanda da a yi sallah da komai yanda komai yayi har tun ta da ikama har karshe shi shi ba in na kai wurin na mai wannan tambaya sai sa ai su san inda da shiga cikin hadisai za mu kawo hadisi da dama da ke tabbatar da afdaliyan imamu ali kan sauran eh, mutane duniya dun gaba daya sai sa yake wannan tambaya wai a kawo aya karara to kamar aya eh, da muka kawo ayatul wilaya innama waliyukumullahu wa rasuluhu adda zuwa karshen ayan wannan aya malumman sunnawa kai fiya ga 66 inji allamatul amini ya kawo cikin mausu'ansa yoyi ayan ga kan imamu ali ya sauka da eh sadakan zo sa ayan ne ya sauko ya tabbatar cewa daga Allah da manzonsa da imamu ali su ne ke jibirtan kowa da komai su Allah madaukakin sarki shi ke jibirtan kowa da komai manzon Allah shi kuma a hula ne kan kowane mumini imamu ali kuma ya zama aula kan kowane mumini waliyin Allah ne kan kowane mumini na'am na farko kenan sanan ayan da muka yi magana bisa kai zaka ga Allah madaukakin sarki ya jarabce annabi Ibrahim sa'annan ya ba ta wannan matsayi na imaman nan to matsayin da Allah zai ba annabi Ibrahim idan matsayi ne da yake dama wayancan matsayin da yake da shi sun fi wayanga to da ya me sa Allah ma zai jarabce shi ma sa'annan ya doki wannan matsayi ya ba shi? wannan matsayi yana da girma sosai imaman ko muka yi ishara da cewa Allah ya ci gaba ya ce la nalo ahadi a zalimin wanga imamancin ga azzalimai ba za su samu wannan alkawali na ba na ji yayi kokarin cewa wuri wasu annabawa sun ce ni zalamtu nafsi da sauransu to mu wurin mu mabiyan mazhabin bait ba mu yadda annabawa na laifi ba ba mu yadda annabawa na laifi ba amma wannan kuma wani topic ne wani maudu'i ne da ke zaman kanshi da za mu yi mu yi shi daga bayan Allah ya yadda wannan ya zalunce kanshi ne saboda abin da yi cuta ne ma kanshi ba ya yi zalunce wani ne ko ya zalunce Allah ba amma wannan kuma topic shi na zalimta wanda ke zalimtan mutane ko wanda ya yi shirka to su ne wannan ayan ne ya cire su ciki to ina ji na yi bayanin farko kenan amma zan yi istishari da wani hadisi daya wannan hadisai sun zo kamar irin haka cikin mustadrak na imamu hakimun Buri. مستدرك على الصيحين جزء نوكو سافينا دريدة إشرين دترع ينا تيوى منذ الله كي تيمى إرسنا نفاطمة ينا تيمى يا فاطمة أما ترضين أن الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك وي يا فاطمة شنو بذاك يبدأ تيوى الله مدوك تنسركي ya wato ya kalli mutanen duniya duk baki daya mutanen kasa duk baki daya sai ya zaɓi wato mutane guda biyu ɗaya daga su shine ubanki na biyun shine wato mijinki to addisi kuma ya zo cikin kyangal ummal juzi na shida safa na dari da hamsin da uku yana cewa ya fatima amma alimti annallaha azza wa jalla ittala ala ala ahli ardi fa tara minhum abati fa ba'athahu nabiyyan wai ya fatima shin baki sani baki san cewa Allah madaukakin sarki ya kalli mutanen kasa mutanen duniya kenan wato she ya zabe mutane guda biyu fa tara minhum abati she ya zabe ubanki fa ba'athahu nabiyyan she ya sanya shi ya zama ba annabi thumma tala asaniyan she Allah ya kalle wato sai Allah ya kalli ya zabe na biyu kuma fa farahu ba'lak sai Allah ya kalle mutane kasa kuma sai ya zabe na biyu kuma sai ya zabe shi ya zamo eh, wato ya zabe mijinki ya zamo wato wannan na biyu Allah ya zabe shi ne na biyu bayan manzo Allah shi ne na biyu fa auha ilayya fa ankahtuhu wa takhastuhu wasiyan so addayin da manzo Allah ya zo ce wai sai na zabe shi ya zamo mai wasiyi na in ji manzon Allah shi yasa wannan addisai guda biyu da muka ji sun ga Allah ya zabe wasu mutane guda biyu da manzon Allah da Imamu Ali wato mutanen duniya cikin su Allah ya zabe mutane guda biyu mustadrak ala sayyain kowa ya san kowa ne ne Imamu Hakimun Nisaburi rijalin sa da yake aiki da su shine rijalin Buhari da Muslim kuma ya ce wannan hadisi sahihi ne walam yukhrij eh, walam su ba su fidda shi ba ma hadisi sahihi ne ala kai sharatin su to wannan hadisi ya tabbatar muna cewa su sun fi kowa to kwashin na farko kenan bari gurguje saboda yana da yawa kwashe shi na biyu kuma ya ce wai me yasa imamu hassan da hussein da ali ba su istidlali da wanga aya cewa kan su ayan ya sauka ba to ni ma dan tambaye shi da suke cewa sayyidina abubakar shine sahabin manzon Allah da cikin gar ai, A answer questions na kada a yi tambaya cikin da da yake 10 minutes aka aje blocking na aiko kada. No no tambaya na shi dai answer wanga question. In ta yi ta cewa. Ke kika mika mishi. Na'am. No a question ne da ya tambaye ni shi yasa dan yi tambaya ne answer question da shi. Bismillah. Ba dai ba nuna mai tambaya bane. Da suke cewa sai dina Abubakar shi ke cikin wannan kogo da manzon Allah ya kawo min cikin wani tafsirin aya. sai na'um abubakar ya ce shi ne wannan ke cikin wannan kogo da shi yayi wannan tafsiri sannan yana cewa eh, inda manzo Allah ya ce wai ibni haza sayyidun wai danan ga imamu hasan shugaba ne <laughs> ai manzo Allah kuma ya ce imamu hasan wa husain imamani in ka ma in in ada. imamu hasan da husain wai su imamai ne shugabanni ne ko da sun tashi kama hau kan ada ko da sun tashi sun yi yaki ko ba sun yi yaki ba sun zauna su imamai ne wannan shi yasa manzo Allah ya ce Imam Hassan da Husaini da shabab ahli aljanna Imam Hassan da Husaini su shugaban kowa ne cikin aljanna shi yasa nan wanga magana kan ga bai yi wani abin ga bai buge komai ba kuma wannan cikin littattafai ku ne kuma hujja ne bisa kanku ba hujja ne bisa kanmu ba na'am sannan kuma ya ce, wai me yasa Allah eh ya zabe eh, ƴaƴan imamu Hassan ba ƴaƴan imamu Hussein wannan shi ka tambaye Allah Allah ne malaukaci sarki ko ka tambaye manzon Allah me yasa Allah ya zabe cikin ƴaƴan imamu Hassan ba cikin eh, cikin ƴaƴan imamu Hussein ba cikin ƴaƴan imamu Hassan ba wannan zabi ne daga Allah ba zabi ne daga mutane ba in ka ce Allah ya yi zalunci ko ya cuce imamu Hassan wannan kuma wurin ku ne amma Allah ne shi yayi wannan zabi shi yasa wannan ma na ga ba ma ba tambaya bane ma sam sai tambayan karshe mai ma yace wai an ce da sayar da manzon Allah cewa eh, a tambaye shi game da wilayan Imam Ali mu daibar muna gaya muku ba ko me ka gani cikin littafin mu kake wato itibari da shi ba kake eh, ikimali da shi ba ba komai mu littattafan mu ba komai ba komai ne soyayya ba abin da bai dacewa da hankali cikin ka'idar nakdin addisi mu wurin mu hankali ana ina daga cikin abin da ake nakadin addisi idan bai dace da hankali ba ana yadda shi ne kawai sai sa ni da wasu ba ban taman ana aiki da wannan wannan riwaya ba ni ban aiki da wannan riwaya cikin nakadin hadisi ana gama shi da hankali abinda bai yi don imamu ali da kansa ya ce ana abdul min abidi muhammadin ni bawa ne cikin bayin manzon Allah sai sa bai yiwuwa a ce wai ranar tashin kiyama a a sayar da manzon Allah wai a zuwa tambaye shi wilaya imamu ali aliyu yukala to wannan bai dace da hankali ba sai sa ana yadda shi ne sai sa ina ji na an samu a gurguje cikin tambayoyin da ya min insha Allah Masha Allah mun gode Sheikh Faruk Allah ya saka da alheri kuna sauraron mu kan Kibla FM suna na Fuad Umar wannan program yana zuwa muku live ah, in mun gama kuma za ku samu full program nan kan kiblafm.com www.kiblafm.com to yanzu sheikh asadu sunna shi ya nika wannan tambayoyi guda guda biyar za mu ba shi mintoci biyar ya yi magana ina ce muna samu wani noise background na a kiyaye za mu ba sheikh asadu sunna mintoci biyar ya dudduba cikin yanda shek faruk ya amsa tambayoyin ya ajiye su daidai ko dai ya kat cornish a ah, sheik asadi sunna a ah, duniya ana sauraron kakan kibla fm ya ka gani yadda ya baka bayanatin ya saki su yadda ya kamata me ka gani bismillah five minutes wallahi malam a ah, wannan fuat minti biyar ba zai ishe na ba amma sai da in yi kokari iya kokari na ɗaya ɗin da haka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala tawfiqi na farko maganar da ya faɗa cewa an koma kala kato da na ce ya kawo nassi daga cikin littafin Allah ai dama rigima su mu da su ko ajiya cewa ƙur'ani yakan faɗa abin da yake shine usul na shari'a sai annabi ne bayanin abin su kuma bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan usul shari'a ne suka ce ba su yarda da shi ba da haka usul din inda Allah ya faɗi haka a ƙur'ani ne nake neman usul din annabi ibrahim dai Allah ya faɗi cewa in ni ja'iluka lin-nasi imama wanda na faɗi al-imam shine wanda ake gabatar da shi a koyi da shi wajen alheri duk duniya kowa ya san in kana maganar shugabanci ne to annabi ibrahim bai mallaki wata ƙasa ba karantarwa ya ta annabta hayyabar duniya ya koma zuwa ga Allah shi yasa a suratul an'ami da ya lissafo annabawa guda goma sha takwas da ya gama sai ya kalli annabi ya ce masa fadda huda fa muqtadi wayannan annabawan kai koyi da shiryasu. da haka zai yi wakan abin da aka ce yana gaba da annabta shi annabi dawuda mu samu Allah Qur'ani ya ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi kuma samu ya da ja'alnaka khalifatan fil ardi ba tare da khalifancin Ali ya fi girma a gurin ku sama da khalifancin annabi dawuda wannan shi ne magana abin da nake magana maganar ayat da ka kawo inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu dama na san za ka kawo ta to da Allah ka yi kokari ka sake farko karantuwa tun daga farkon ayar da Allah ya fara magana ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya sai yace ba'aduhum awliya ba'd kakkuliki kiristoci da yahuda su zaman muku masoya Allah ya ce sakin su yana kaunar saki sai yace wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawm Allah ya fara ayar da la tattakhidul yahuda wannan nasara awliya yake fatar alladina fi qulubihim madun yusarihun fihim yaqulu nakhsha an tusibana da'ira fa asallahu an ya'ti bil fati awan min yi wa tusbihu ala ma asadu fi anfusihim nadim hal yazu inda yace ya ayyuha alladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti allahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna a'izzatin 'ala al mu'minina